وكاس سلامان إنك وكاس سلامان إنك سلاما وأنت يسو يا بني يسو يا بني سلاما وأنت يسو يا بني وكاس نصراني إنك وكاس نصراني إنك yabani nasara wanda yesu yabani wake son gidan sama ina so wake son gidan sama ina so na wanda yesu ya siya yesu ya siya gidan na wanda yesu ya siya ‘yan uwana ku saurara ga magana Allah, da daɗewa babu mutane, babu ƙasa, babu sama, sai Allah kaɗai ya halitta rana da wata da tamrari, ya halitta duniya da komi da a ciki, ya halitta namiji ɗaya da mace ɗaya, su Adamu da Hauwa, su suna da kirki, suna ƙaunar Allah, Allah kuma yana ƙaunarsu. suna da farin ciki mai yawa shedan uban kowane mugunta ne wata rana shedan ya yi ma adamu da hawa ƙarya Allah ya faɗa masu idan kuna bin shedan tilas ku mutu ku shiga wuta shedan ya ce ba za ku mutu ba suka babbin Allah suka bi shedan zuciyarsu ta zama da mugunta zumuntarsu da Allah ta rabu Allah ya ƙi mugunta ƙwarai Allah ya ce shina ƙaunarku ni na abokinku amma dole ku sami horo saboda muguntakku. sa'an nan Allah ya ce wata rana ni zan ɗauki horonku da kaina zan sake kaina da kamannin mutum za ni shigo duniya kamar jariri mutane za su kira ni Yesu ɗan Allah sa'an da wanga jariri ya girma ya zama mutum za ya ba da ransa saboda zunubanku za ya zub da jininsa saboda ku wanga jini yana da iko da za ya wanke mugunta daga zuciyarku in ka yarda wanga jini ya wanke ka za ku yi zumunta tare da ni shekaru da dama za su wuce kamin in shigo duniya haka amma kai da zuriyarka za ku sami salama idan kun bi koyarwata ka yanke ɗan rago jinin ɗan rago baya da iko amma misalin jinin ɗana ne idan na ga jinin ɗan rago za ni tunanin jinin Yesu, sa'an nan zan gafarta zunubanku in ba ku salama. Mutane suna wanga kowace shekara, bayan ‘yan shekaru Allah ya cika alkawalinsa, aka haihi Yesu cikin duniya, ya girma ya zama mutum ba shi da zunubi, amma ya zub da jininsa domin zunubin dukan mutane. Ta haka ya ɗauki horonmu. domin shi kuma Allah ne ya tashi ya koma gidansa sama sa'an da Yesu ya mutu Allah ya ce jinin Yesu ya isa baikon zunubanku daga nan zuwa gaba kada ku ƙara zubar da jini idan kun gazganta jinin Yesu ya isa baikon zunubanku zan shafe zunubanku zumuntana tare da ku zai dawo zan kuma ba ku salama wake son salama ne ina zo salamane inako salama wanda Yesu ya bani Yesu ya bani salama wanda Yesu ya bani wake son nasara ne inako wake son

yar uwa ina so in faɗa maki abin mamaki da yawa da ya faru da daɗewa ko da shike abin mamaki na tabbatacce na ina so ki ji shi domin in kin karɓe shi za ya kawo maki salama da farin ciki ina na ga labari mutum isa almasihu wanda ya mutu kan gice ya tashi ashe amma watakila bai mutu ba dai lalle ya mutu lokacin da yana bisa giciye mai tsaro ya soki a wazatai jini da ruwa suka tuɗa wanga ba mai yiwuwa bane sai dai in mutum ya mace isa ya mutu aka rufe shi amma rana ta uku ya tashi kai wanga ya daɗe a a ka sani gaskiya na wata mace maryamu da abokanta suka zaka kabari ba su iske komi ba kuma bitrus da yahaya suka zaka kabarin babu komi ciki kila wani ya zaka ya ɗauke jikin isa ba shi wani ya sace jiki nai akwai soja suna tsaron kabarin bayan ya tashi daga kabarin ya ganai awo mutane da yawa sun ganai na farin maryamu ta ganai kusa da wurin da aka bizne shi bayan haka kuma bitrus da waɗansu sun gane shi wata rana kuma fiye da mutane ɗari biyar suka gan shi watakila sun ga kurwatai shina da jiki irin na mutum wanda yana da rai I yana da jiki shi ba kurwa ba ya ci abinci tare da abokai wani mutum toma ya taɓa shi isa ya ce ma toma ka sa farcenka cikin ramun tahin hannuna waɗanda suka yi mani sa'an da suka giciye ni kada ka yi shakka ni na isa almasihu a'a zai tashi daga matattu ko da shike isa mutum na allah na tabbatacce mutuwa ba ta da iko bisan shi tashi ne ya nuna ya yi mutuwa ƙarfi in don haka na masu bin isa suna jin tsoron mutuwa a'a mai bin isa baya jin tsoron mutuwa ya sani sa'an da ya mutu zai tafi ya zauna tare da isa ina isa yanzu shina gidan allah a in shina gidan allah yana nesa ga mutanen shi na duniya ba haka na ba ko kaɗan shina gidan allah amma shina cikin zuciyar kowa da ya karɓe shi yana koya mana nuhin shi shina ba mu ƙarfi domin kada mu koma hanyar shaiɗan isa ya mutu domin ya hishe mu ga hannun shaiɗan in mun bi shi muka gazganta shi kadai shina tsare mu ba mu jin tsoro isa zai komo duniya kuma ƙarshen duniya za ya sake dawowa domin ya gwada dukan zuciyar mutane masu rai da matattu waɗanda suna da mugunta shina aika su cikin wuta waɗanda suka gazganta shi da wuri zuciyarsu da tsabta za su zamana tare da isa cikin gidansa har abada yaushe za dawo ba wanda ya sani ya faɗa mana mu tambaye shi ya wanke zuciyarmu don mu yi abin da yana daidai kawai gabansa don kada mu ji tsoron tarban shi saboda haka ka tambaye shi ya wanke zuciyarka ka zama nashi sa'an nan ka bi shi shi kaɗai in ka yi wanga za ka tarbe shi da murna in ya zo jama ava kulomu buyeto mudukamu mulomu bimachitwamu gashe aja ajijiye yesu ne yana mutu adomi mutale ne. yesu ne oh marcheto Yesu ne o majeto gashi aja agejiye Yesu ne yana mutuwa domin mutane du majeto ne ina roko ga majeto Yesu Kristi an gijiye shi tare da majiyata gashi aja agejiye Yesu ne yana mutuwa domin mutane ಮಜುತ್ತಾನೆ ಯೇಸುನೇ

yezune yana mutuwa domin mu tare da majedone yezune oh to. yezune oh majedo gaje ojo ajejiya Yezule yana mutuwa da mai mutane mace tone ya hausa ma za ya sake dawowa sai mu yi niyya don mu kai wuri yanzu ba shi a can ajijiya yezole yana mutuwa da mai mutane mace tone Yesu ne. Oh my God. Yesu ne. Oh my God. Gashi aja gijiya. Yesu ne yana mutuwa domin mu gane mace ne. ‘Yan uwanmu ga wani babban abu, ko da shike Allah mai girma ne kwarai yana ƙaunar dukan mutane. Wasu mutane suna cewa kakawan ga abu gaskiya na ba mu iya mu gane ba amma mun sani gaskiya na Allah shi na mahaliccinmu. shi na son zumunta da mu yana son mu zauna gidanai bayan mutuwanmu amma fa miyagun ayyukanmu suka ɓata zumuntanmu saboda wanga abu Allah ya ƙasƙantar da kai nai har ya ɗauki jikin mutum suna nai isa almasihu ya mutu ya zubar da jini na abin hansar zunubanmu sa'an nan ya tashi ya koma gida na a can sama ta wurin waɗanga ayyuka da ya yi ya gwada muna ƙaunatai in mun ba da gaskiya ga jini na don kwashe mugunta ga zuciyarmu shina tsarkake mu kada fa ku yarda mutuwa ta ta zama banza ku ba da gaskiya gare shi fa ku kuma bi shi da zuciya ɗaya